Sakamakon bayan taron da babban lauya Afe Babalola da Dr. Kunle Olajide suka sanya wa hannu da kakakin kungiyar Afe Nifere Mr. Yinka Odumakin ya karanta ya nuna matsayin yarbawa na bukatar komawa ga tsohon tsari na shekara ta 1960 wanda ya baiwa jihohi shida na ƙasa ikon cin gashin kansu. Taron ya ce akwai hadari muddin aka ƙin amfani da wannan batu na sake fasalin ƙasa. Taron na Ibadan ya amince cewa idan aka koma ga tsohon tsari mai jihohi ko shiyoyi shida wajibi ne a kyale kowace shiya ta ci gashin kanta ta fannin tsara kundin tsarin mulki na kashin kanta da tara kudaden da take samu domin gudanar da ayyukan ci gaba a yankinta sun nuna rashin amincewa da kasancewar gwamnatin tarayya da ta mamaye komai a hannunta an gudanar da taron ne a filin wasa na lekan salami a karkashin shugabancin babban lauya afe babalola taron ya samu halartar oni na efe oba enitan adeyeye wasi wanda ya nemi taron da ya sanya tunanin haɗa kan jama'a da kwatanta gaskiya da tsoma matasa a dukkan abubuwan da suke bukatar tattaunawa gwamnan jihar ekiti ayodele fayose ya halarci wajen taron amma sauran takwarorinsa na jihohin Legas da ogun da oyo da oshun da ondo ba su samu halartar taron ba sai dai sun aika da wakilai manyan sarakunan yarbawa da masana da fitattun attajirai da wasu masu faɗa aji da aka sa ran ganin su a wajen taron ba su halarci wannan taro na ibadan ba daruruwan mambobin ƙungiyoyin yarbawa zalla na afenifere da yce da opc da shugabannin addinai suna daga cikin mahalarta taron a daidai lokacin da ake cikin yin taron ne wani hargitsi ya barke a harabar wannan filin wasa a tsakanin bangarori biyu na ƙungiyar opc da suka kaure da fada kafin ya kazanta 'yan sanda suka tarwatsa su ƙarshen rahoton kenan kabir yayo ali Ali labaran Liberty daga Ibadan.